jirgin ruwan da ya taso ne daga wani gari da ake kira tungur na ilo da ke cikin jihar niger inda ya ratso ta yankin karamar hukumar mulki ta ingaski da ke jihar kebbi dauke da mutane sama da 150 da suka hada da 'yan kasuwa da wasu masu halartar wani bikin aure inda ya kife ya kuma hallaka mutane sama da dama yahaya muhammad shine jami'in watsa labarai na karamar hukumar mulki ta ingaski abin da ya faru jirgin ya hau itace ne saboda cikin ruwa din irin wannan lokacin ruwa yakan dan jayi ruwa bai gama dawowa gaba ɗaya bai da yake cewa zai kasance ba a ganin kowane ice ko kuma komin nauyin kayan jirgi ba zai iya hawan ice ba to ruwan bai gama kawo yadda ya kamata ba to ne sai aka samu Allah sai jirgin ya hau ice sai rabu biyu a cikin ikon Allah Allah ya taimaki wani ɗaya daga cikin su yana da waya sai ya kira wani dan uwansa da ke a kayan ji sai aka yi kokari aka kira nan malali domin a kawo musu dauki gaskiya ko da aka zo wasu sun riga sun sha wuya dan itatuwan da ke kenan suka kakkama irin taguwa ya zo ma zai bugi wasu wasu ma har suna suna faduwa kuma suna ƙara komawa cikin ruwa har dai jirgi ya zo aka samu aka dan ceci wasu gaskiya mutane da dama sun rasa rayukansu kamar adadin misali uh, kiyasin mutane nawa ne suka rasa rayukansu a wannan hadarin a jiya zuwa yau da safe an samu kusan mutum sun kai saba'in da wani abu wanda suka mutu an gano dukan waɗanda suke cikin wannan jirgin watakila da waɗanda suka rayu da waɗanda eh, suka samu rasuwa ko ko akwai waɗanda har yanzu ba a samu ganin su ba eh to akwai har yanzu wanda ba a samu ganin su ba ba har yanzu ba a samu ganin su saboda ka san irin fasinja na jirgi ba irin na mota bane ba iya kaida exact figure waɗanda suke ciki Na'am, to mutane nawa aka samu cetowa da ransu? To gaskiya wannan aka ceto da ransu su ma sun sun kai saba'in saboda ko suka rirka yace a jirgi ya zo. To wanda suka samu hita ba su wuce arba'in haka. Don har da hakimin garin tun ganna ido shi ma ya rasu cikin jirgin. Shi ma karan kanshi yana cikin jirgin, yana cikin jirgin zai je Malale. Cikin ma'aikatan ceto akwai hukumomi ko ko a jama'a ne kawai dai masu tausayawa suka taimaka wurin ceto su. A'a babu hukum babu wata hukuma iyaka jama'a ne masu tausayawa da 'yan uwan irin kasan ko wata sana'a kake yi akwai wanda yake yan abu ya same ka zai taso ya zo ya taimaka maka kamar yan uwansu masu irin wannan zirga-zirga na kafa da marwa na jirgi su ne suka taso suka kawo musu dauki sai dai a cewar shugaban kungiyar masu jiragen ruwa a yankin Alhaji Garba mai jirgi wanda ya jagoranci aikin ceto waɗanda hatsarin ya rutsa da su an sami tsamugawawaki sama da ɗari ɗaya aka kuma ceto kusan arba'in yayin da har kawo lokacin hada wannan rahoton ba a san inda wasu kusan talatin suke ba